ai sai kawo karshen aya sai bar farko wa man yuti illaha war rasula wa man yuti illaha war rasula duk wanda ya bi Allah kuma ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sune yace fa ulaika wa antan ma allazina an'ama Allahu alaihim suna tare da waɗanda Allah ya nima a gare su minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihina wa Allah ya ce wa man sai sai ce fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wa siddiqina ila akhir al قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت ان كربونا عن عائشه الله يكرمك يا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي منظر الله صلى الله عليه وسلم ينا فدا ما من نبي يمرض illa hujjira baina dunya wal akhirah ce babu wani annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu wani annabi da zai rashin lafiya jinya na karshe na tsana na karshen kwana sai in Allah sai in an bashi zabi tsakanin ya saura duniya ko ya zo lafiya wa kana fi taqwahu alladhi qubida fihi sai take manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance cikin rashin lafiyar da bai tashi ba daga wannan rashin lafiyar sai koma ga ubangiji madaukakin sarki akhadhi aka akhadhathu buhatu. Eh, sai take tana kallon manzon Allah lokacin da ba shi lafiya al-buha abinda ake cewa buha wani hali ne ke samu mara lafiya in ya sai ga in zai magana har muryarsa sai ga tana yin nauyi shadidatun mai tsanani fa sami'tuhu yaqulu nana na tace sai na ji yana fadar cewa ma allazina an'ama Allahu alaihim tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga annabawa was siddiqina da siddiqai wal shuhada'i da shuhada was da bayin Allah na gari fa alimtu fa alimtu nana sai na san cewa annahu khayyira yana fadar haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin jinya na karshen rayuwa sai kaje yana cewa ma eh, ayatin kana yana cewa ma allazina an'ama Allahu alaihim min ad-dabbina an-nabiyina was-siddiqina was-shuhada'i was-salihina da ta ji manzon Allah na fadar haka sai ta fahimci cewa wannan lokacin an zo an ba manzon Allah zabi ya saura duniya zai ne yake gani a ƙara rayuwa ka tsara duniya ko kuwa a'a za ka je wurin ubangiji madaukakin sarki to ne sai manzon Allah ya zabi ya kasance tare da annabiyina wa siddiqina tare da cewa kuma ne shugaban nabiyina wa siddiqina ko saboda maratibi maratibai sune manzannai daga manzannai sai dan adam musu dan adam ko ajali daga manzannai sai annabawa sa'annan siddiqina makama eh, makama makama matsayi mataki, siddiqiya inda sayyidina abubakar ya taka ke ya kai kenan siddiqina sa'annan shuhada sa'annan salihi ibadillahi sa'annan salihin babu yace wani babu قوله فدر الله مدوكشي سركي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله menene yasa ba kwayin yaki a cikin da addinin Allah والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah menene yasa ba ku yaki cikin ta da addinin Allah wal musarrafina sannan kuma a cikin yaki cikin tsirar da samakar da tsirar eh, rauna na mutane da ake gaddaza musu ana wahal da su ana zalunta su والولدان يا كان أننا الذين يقولون وإن استفدت ربنا يا أبيدنا أخرجنا من هذه القرية الظالم آلها يا الله كفتد وانا القرية وانا القرية يتي متانين سما الظالمين واجعل لنا من لدنك وليا الله تسيا منا الله كباب ميكي وانا زي تيمكا منا واجعل لنا من لدنك نصيرا الله كباب وانا زي تيمكا منا قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سميت ابن عباس قال yace na ji Abdullahi dan Abbas yana fadar cewa kuntu na kasance ni wa'ummi da mahaifiyata minal mustaf'afina muna cikin waɗanda suke ciki waɗanda suke raunana waɗanda ake wahal da su قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه ان ان ابن عباس تلا يتي عبد الله بن عباس يا كرنت ولا الا المستضعفين من الرجال والنساء sai dai raunana daga cikin mata ko kuwa minan nisa'i wal rijali minan nisa'i minan maza da mata wal wildani da yara masu larura kenan ko raunana قال سيتي كنت انا وامي ممن عذر الله سيتي ني da mahaifiyata mun kasance cikin wa'anda Allah ya ba su ilmi ya tsinkar da hanzarin ya musu uzuri wa yunkar wani bin Abbas yace an ambato daga Abdullahi dan Abbas cikin fassarar wannan aya hasirat inda yace hasirat suduruhum ay daqat kirjin su ya kunci ma'ana zuciyar su ta yi kunci kenan talmu alsinatakum بالشهادة وإن تلو أو تؤردوا تلو أي كركة الدهر سنوكو كنا تحريفي بالشهادة تشيرا وقال غيره يتي غير ابن عباس يتي Eh, ya ɗauko wannan tafsirin wurin Abdullahi dan Abbas in zai ci gaba in wannan tafsiri da zai kawo ko na wannan aya ne ko wata aya ko wata aya ce in ba Ibn Abbas mana sai ce wa qala ghayruhu ba yana nufin wani Ibn Abbas ya faɗi sabanin wanda ya faɗa bane a can a'a ya kiro ne daga malami da ya ɗauko tafsiri tafsirin sai faɗa zuwa wani malami ce ai wani kuma wani Ibn Abbas ya faɗa cewa fadar Allah madaukakin sarki da cewa man yuhajir fi sabilillah wanda ya hijira a cikin yaki saboda Allah yajid fil ardi muragaman ay yajid fil ardi muhajiran aw fi'atan yace al muragamu al muhajir ragamtu ay hajartu qaumi mawqutan كانت على المؤمنين كتابا موقوتا للي صلى تازمو فرلا في أبن والوكة أكم مؤمنين باب يسي ولا باب فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا منين يسا kuka garbu kuka rarrabu kungiyoyi guda biyu dangane da sha'anin munafikai wallahu arkasahum ai Allah ya rarrabe su ya tarwatsar ya karya su bima kasabu saboda dalilin abin da suka yi mara kyau shine munafikai ne lokacin da aka kama hanyar za a je yaki yaki za a je Uhud ana cikin tafiya ana tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da almawaidu su karya gwiwa manzo Allah da ashabai sai ibnu ubay ibn salul sai ya karya ya janye da wa'an wata tawaga na munafikai su suka janye dan su rage karfin musulmai to shine mu'minai suka kaskace su wani suka ce a tsale su wani suka ce a kace su to shine aka Allah yake kuma la kusul munafiqina fi atainu wallahu arqasahum bima kasa. fi'atun ai. jama'atu ma'anar kalmar fi'a ana nufi da ita jama'a ai jama'a قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عدي عن عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه يتي عن كرمودة زيد بن ثابت الله يتدى فما لكم في المنافقين فئتين فسر ونن آية رجاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهد يتي وأن سنة سكين صحابا من ذا الله سكداو ذا أجيات أهد وكان kana nasu fihi firqatayn shine sai sahabbai suka kafu kashi biyu fariqun yaqulu uqtuluhum wa an bangare suna cewa a kashe su wa fariqun yaqulu la wa yace a a kar a kashe su fa nazala sai Allah ya saukar da aya fa malakum fil munafiqina fi'atayn wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha tayyiba تلفي الخبث كما تلفي النار خبث الفضة كما قال الله أي إتا مدينة كينا طيبة المدينة النبوية yace tana kore amaran mutane marasa kirki kamar yadda in aka sa karfe ko zinariya ko azurfa a cikin wuta a narka sai a tsayar da dafi a bar abin da yake da kyau sallallahu alaihi wasallam babu yace wani babu وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي أفشوه azau bihi ay afshahu in al'amari wani al'amari ya zo musu na aminci ne ko na tsoro kamar yadda yake faruwa a cikin kowane kasa a cikin Kano a Najeriya a dukkan kasashe eh yanzu ana ne, da wani abu ya faru ba za a tabbatar da menene gaskiyan al'amari ba ya al'amari ke ba sai wannan yaje yada wannan yaje yada wannan yaje yada na tsoro ne kowa ya tsoro to shine aka ce wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi azaa'u bihi Yesu ya yada to me Allah yake so ne ya ka ce walau rudduhu mo ba haka ba haka ba walau rudduhu sai ce ne ولو رجوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه دا أشيء الأمر يفارو sai a zabi manyan mutane masu tunani, masu hankali masu ilimi a je a tattauna wannan al'amari ne kuke gani ne masu hankali masu tunani masu hangen nesa waɗanda suke hankali su ya cika, ba waɗanda suke masu son tare zaune tsaye masu son fitina waɗanda ba su da ilimi ba ka da ilimin abu kana so kai magana a ciki kana so ka bada abu umurni a ciki sai ce walau ruduhu ila ila rasul wa ila ulil amri minhu wa ila ulil amri minhu la alimahu alladhina yastanbitunahu da waɗanda suke za su yi istinbatin hukunci a ciki za su san menene wannan abin da ya faru amma jumhuru wannan ya fada wannan ya fada a'a Allah ce kul inna ma a'izukum biwahid kul adatu hasri a'izukum biwahida an taqumu lillahi masna wa thulatha ثم وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة معنى إن مسألة تتاجي sai ana yi mutum ɗaya ne ko biyu ne ko uku ne kada a bar su yawa waɗanda za a zabo sai azabu masu azabu masu hankali masu tunani masu ilimi waɗanda suka gogu suka kware cikin al'amari nan sai su duba su gani menene ina za a fuskanci wannan al'amari yaya za a fuskanci wannan al'amari wannan kasa yaya za a yi wannan al'amura da suke faruwa da wannan abubuwa da suke faruwa duk ba yadda za a yi sai an samu kasa a samu dattawa waɗanda suke aminai amintattu kamar wannan takarda wanda yake aikowa so biyu ko so uku yana aikowa yana cewa dan Allah eh, muna eh wai ana shi ne akan Ahmad A. Didat a Sheikh Ahmad A. Didat wancan makonni biyu wa'in wani ya sun da wani ya rubuta yace ba shi da lafiya a yi masa addu'a sai duk sa'an da aka ce za a yi addu'a sai an tashi ko sai a tuna to yanzu aka ce kuma ya rasu Allah ya ji kansa ya gafarta Allah ya sa ya hutu sa'an nan kuma yace ya kamata a ja hankalin manya a lura da eh, yan kurkuku da suke tafiya a cikin Kano ko da yake yan kurkuku ne amma musulmai ne addinin musulunci kuma yana da ka'idoji da yake tafiya a ciki bai kamata a bari suna sa gajerun wanda suna tafiya ko ina har in sallah ta kama su yi sallah da ita ba da su yi sallah da wa'annan gajerun wanduna ba to wa'annan dai gashi an fada Allah ya sa wa'anda za su yi wani abu su shaurara kuma su kula duk da ka kai kar ka ce kai order ne da gidan kurkuku the Federal Republic of Nigeria ne ta dora ka ba ruwanka da addini ko akwai ruwanka da addini kai din nan akwai ruwanka da addini kai din nan musulmi ne kasancewar ka musulmi din nan duk aikin da aka dora su a kai wallahi tallahi sai ka sa musulunci a yanzu al'amari ya kuma sai ai dogon bayani a cikin al'amarin rayuwa yanzu ba yake mallam tusiduhu ibarat ayyamuhu lam yanfa'hu ma raha bihi alwa'idu yawman aw gada hmm. Yake yau da gobe abin da ke faruwa yau da gobe in bai ise ka wa'azi ba dan mai malami ya zo yana surutai ba abin da zai amfana maka duk halin da kake ciki kada ka ga cewa yau ai kai kana aiki ne ana biyan ka albashin ka ai kai aikin soja kake yi kai dan siyasa ne kai ai dan dan sanda ne kai menene da menene duk halin da kake ciki Allah ya halitta ka ne dan ka bautata masa duk halin da kake ciki za ka gama baki daya ka je ka hadu da Allah madaukakin sarki hmm. to shi yasa aka ce tilas ba ka da yadda za ka yi al'amura al'amari ya daburce ya dagure ko ko ya tafi da kyau a'a in ba ka yi siyasa ba Najeriya ba za a daina yin siyasa ba don kai kace ba ka yi siyasa ta lalace in ba ka yi aikin soja ba Najeriya ba za a daina aikin soja ba don kai kace ba za ka yi ba an lalace in ba kai kasuwanci ba in ba kai aikin lauya ba in ba waɗannan matsaloli duk baki ɗaya kowa ya tashi ya tarar da su ne yadda suke din nan sabanin yadda addinin musulunci yake so to sa'an nan kuma sai ka samu kanka kana ciki ya ba yadda za ka yi don ka ce ba ka yi kai baya hana a tafiyar da wannan aiki to yaya za a yi yaya za a yi a gyara mun gane ko ba dai ga siyasa za a zo a fara ba ko an fara za a fara siyasa in ba ka yi ba har na za su lalatattu mutane za su duk wanda ke iya yi zai yi za a zo a kafa mulki ko ka yi ko ba kai ba a zo ana jagorancin ka yadda ake so shi za ka yi ka ki yi ka ke ba za ka yi ba to an zo an tilasta maka ga rayuwa yadda za ka tafi da rayuwa kuma tilasta gida to yaya za ka yi kai musulmi abin da yake wajibi ne akan musulman Najeriya baki daya baki daya su samu kalma kwaya daya a samu manya da za a taurare su kada ka ji son zuciyarka yanzu in kaje za ka ji son zuciyarka ba abin da za ka yi ma a samu kai a ce je ka kai a duniya wara aka je ka kai duk abin da za ka yi ba sai Allah ya ga dama ka kafa mulki ba ba sai Allah ya ga dama ka ci zabe ba ba sai Allah ya ga dama ka zama shugaba ba ba sai Allah ya ga dama ka tara dukiya da kake so ba sai Allah ya ga dama ka yi duk abin da kake so sai Allah ya ga dama ko to abin da ake nema gare ka kasancewar ka musulmi shine siyasa dai za a yi ta ko kana so ko ba ka so ko ka shiga ciki ko baka shiga ciki ba kuma kai ko wane ne kai ko ce wajibi ne a kanka a kanmu a kaina ko wane ne a kare martaban addinin musulmi addinin musulunci abinda da yake so a tabbatar da maslaha ɗari bisa ɗari in haka ya faskara ba zai yiwu ba kai ƙoƙari maimakon ɓarna ta zamo ɗari bisa ɗari ka rage ta ta zamo hamsin bisa ɗari ka yi aiki kuma ka yi aiki ya sa baki ɗaya musulman najeriya abin da yake wajibi a kanku ‘yan boko ne, sarakuna ne, ‘yan kasuwa ne, malaman jami'a ne, malaman tsoro ne, malaman makaranta ne, kowane ne, soja ne, kowane ne ɗan sanda ne, abin da yake wajibi ne a kanka yanzu ka a kai tunanin cewa wannan gwagwarmaya da hayaniya ba irin wanda ba a yi ba a cikin Najeriya ne a nuna min ɗan siyasa ɗaya da bukatar ta biya hayyabar duniya akwai ɗan siyasa ɗaya da bukatar sa ta biya yadda yake so sa'an nan ya bar duniya ko akwai soja ɗaya da bukatar sa ta biya yadda yake so sa'an nan ya duniya ko akwai ɗan kasuwan da burin sa ya fita akwai malamin da bukatar sa biya ba duk malamai kowa yana so a ce ba kowa sai shi wa ya taba samun hakan to abinda ake so shine dan kasuwa kake soja kake dan sanda ne siyasa za ka yi duk abin da za ka shiga yanzu siyasar da za a kafa sai a kafa ta da manufa ɗaya shine wannan manufa a taimaka ma addinin musulunci duk adadin kungiyoyin siyasa sai musulmai ku raba kawunan ku wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan duk niyyar da za a shiga niyya ɗaya ne niyya ɗaya ce duk wanda ya shiga siyasa don ya kafa gwamnati ko soja ko menene dan maslahar kansa yi kasara duniya da lafira, ya yi kasara duniya da lafira, abinda ake so ka kare addinin Allah za ka yi siyasa hulɗa za ku yi ku da arna eh yanzu yadda al'amari ya zo alharbu hulɗatu in ba an hada hulɗa da su ba al'amari ba zai je ba to ya zama wasu cikin harkar harshe ka kada kai har zuciyarka za ka shiga siyasa in ka samu dama ka kafa eh, mulki ka kafa hukuma don ka kare addinin musulunci don ka taimaka ma addinin musulunci don ka taimaka a daina zalunci a doron kasa in ka shiga siyasa da wannan duk tun daga naira ɗaya har miliyan in ka kashe Allah ne ba ka ladan haka ka kafa mulki ko ba ka kafa mulki ba ka ki riba ai ni ba ruwana ni ba malami bane ai sune yan arabiya ai sune ba dai kai ba musulmi bane ai zaka je ka shiga siyasa sai in Allah ya ga dama ai ka kafa mulki in ka kafa mulki sai in Allah ya ga dama ka ji dadin mulki in ka ji dadin mulki sai karshe zaka je ka hadu da Allah mm. karshe zaka je ka hadu da Allah shi yasa abin da yake wajibi akan su sarakuna ne sojoji ne yan sanda ne yan kasuwa ne yan siyasa ne wallahi tallahi kowane ne kai a cikin Najeriya nan kana da addini ko musulmi ko ko kirista mm. Ko wane ne kai kana da addini ko musulmi ko kirista to amma kirista duk inda suka rarrabu suna taruwa akan manufa daya shine su taimaka ma addinin su kowa ya samu ya shiga yana fama taimaka ma addinin sa ne amma lalaci shine cikin musulmai shi ba abin da ya dame shi ba abin da ya masa zafi sai shi kansa ya samu waya tara dukiya ko yayi mulki ina zaka da dukiya ina zaka da mulki ina za ka da mulki ko ina za ka da tarin dukiya ka ga waɗanda suka yi mulkin bane ko ba ka ga waɗanda suka yi sojan bane ko ka ga waɗanda suka yi police bane ko ka ga manyan ƴan kasuwa bane in ba ka san waɗanda suka mulki ba ka kasa kunnen ka kaji an samu wani jarumi wanda yake yayin mulki mulki da ba za ka taba ji irinsa ba kai balle ka gani ko kai mun gane ko ana ce da shi annabi yusuf sai yaquba sunan shi yusuf ibn yaquba shi annabi ne ubansa annabi ne kansa fa manzon Allah sai da yadda annabi yusuf ne shi alkarim ibn alkarim ibn alkarim Allahu akbar ba haka bane ya je mulki dan tsananin kyau sai da mace ta fitilu da shi amma da aka gama mulki baki daya sai ce rabbi kad ataita ni min al-mulk wane ne ya isa daga hannu ya ce haka duk kullum kana kan mulki kana tsoro ne kar a ture ka kana za a waye gari wannan ya zage ka wannan ya ma barna waɗanda kake jawo su kusa da kai sai maka maka suke shirye yadda za su ture ka ina za ka da mulki amma sai ce rabbi ya ubangiji kad ataita ni min al mulki, tabbas lallai an bani mulki kuma na dana وعلمتني من تاويل الاحاديث duk inda ka kai da kwarewa a cikin mulki sai dai ka zama dan boko boko kuma maguzanci ne wallahi tallahi boko maguzanci wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa har Amerika da Ingila da Faransa magudin su magudawa ne Allah duk abin da suke ciki na gaba na ɗaukaka na mulki na iyawa technology sai ko duk abin da suke nake billahi alladhi la ilaha illa huwa sunan shi magudin Allahu ni da kai ne saboda raunin imanin mu da rashin sanin ilimin addini muke ganin wai suna da wani abin da yake wai ya isa a yi watsi da addini saboda su amma su ka kasa kunne ka ji abin da za su faɗa in aka zo ranar lahira sun kera jiragen sama sun yi kera bama babai kayan yaki sun kulle kulle sun hada sun raba baki ɗaya abubuwan da suka yi ya ka ji lahira sai ce alam ya fi kuma da annabi bai zo muku ba ne? manzo bai zo muku bane a a ce duk abin da suka bada rayuwarsu a ci ba abin da aka tambaye su ba abin da aka halicce su da shi ba kenan alam ya ci yatikum nadir ba aiko muku manzo bane sai halu bala hajja ana nadir manzo ya zo muna Muhammadu ibn abdullahi ya zo wani ya zo manzo fa kazzabna wa qulna ma nazzalallahu min shay'in sa'annan sai aka ce musu in antum illa fi balalin to su da nan za su tabbatar da cewa magudanci suke yi sun ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu suka ce na'qilu da ake muna da hankali da ce mu masu hankali ne duk da ci gaban mu duk da majalisar ɗinkin duniya billahi allazi la ilaha illa huwa ne duk ilimi duk shiriya duk ci gaba da yake sabanin shari'ar Allah sunan shi maguzanci kai jahiliya ake ce sunan shi jahiliya wurin turawa yake wurin bakake yake wurin larabawa yake duk wata shari'a da ba ta Allah ba ce sunan ta maguzanci sunan ta jahiliya ko da cikin karnin 20 take ko da cikin wannan zamani ne sai ce law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabi sa'ir fa tarafu bi dhanbihim fa suqa li ashabi sa'ir sai ce innal ladina yahtara rabbahum bil ghaibi yasa kai dan boko ne dan arabiya ne dan hausa ne dan kasuwa ne dan soja kake dan sanda ne wasan kake matukan kai musulmi ne abin da yake wajibi a kanka ka kare addinin Allah ka kare addinin musulunci duk sa'an da zaka shiga siyasa ka shiga da niyyar cewa yanzu mun gaji rayuwar kowa ya ga abin da ke ciki wane ne da su abin da ke cikin rayuwa ba wane ne lissafin da yanzu rayuwa kuma ban da rashin mara hankali a da ya yaudaru da rayu za ni dawo shi kenan gaji ga ka dawo kafin ka je sai da aka fara aka je karshe kuma aka wuce kenan me ke rayuwa me ke rayuwa ina wani rayuwa me yake ne kike ke rayuwa ga dan adam da tebur ake dauka masu dauka ma wajen sun sa abu a cikin hannunsu ina yan labuka ina abokan arziki ina yan hulɗa ina yan business kowa na da manyan riga yana tsaye ne waɗanda ba su isa ba talaka su ne za su tattara saura kowa ba shi da abin da ba duk wanda ya zo yana yaudara ka ƙarya yake maka ka ga cewa ka ba cikin ajihun ka kai ma kai da iyalanka kun ɗan zafi kun taimaka ma addinin Allah duk da ka je wurin Allah maraba ahlan wa sahlan amma wannan shiriri ta da yaudara da ƙarya da menene da menene baya amfana ma mutane komai wallahi tallahi duk inda ka je ka wata rana kai ne ka wata nan ka fada nan sai kun ce wata rana sai a zo a ɗauko ka cikin makara a je abin ne ka shi kenan ka gama dama ruhi na tare da kai ran na tare da kai shi ne ka zamo Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim ana kira ruhi shi kenan ka zama banza da wannan gangan jiki da muke fata lokaci a kai ka sa riga askari ka sa kot ka sa kakin soja ka sa menene da menene rai ruhin da ke ciki din shi ne wani da wani shi ne wani dan wani ana zare wannan ka zamo tara kowa ne kowa ce ce kai kuma dan adam Allah ya halicce ka ya hada tsakanin abu biyu wannan ruhi da wannan gangan jiki wannan ruhi yace qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Allahu akbar yasa duk abin da zaka yi zaka yi ne abin da zaka karkace ruhinka ka zama ka samu daukaka har da Allah madaukakin sarki ka je fil malakutil a'la hmm. amma wannan gangan jiki ka shafa masa mai ka ci abinci ka sa askadi ka sa kaki ka daga duk abin da zaka yi wallahi wata wa tarana abikin tsutsa wata rana sai waye gari abincin tsutsa shi yasa in zaka shiga siyasa yanzu ko ina kake kai musulmi ne sai ka shiga da niyyar cewa wannan rayuwa ba ta da amfani sai mun taimaka ma addinin mu sai mun nemi yaddan Allah madaukakin sarki ba yadda za a yi kuma sai mun yi siyasa in baka yi ba za a yi ba za a daina ba sai ka shiga da niyyar cewa wallahi tallahi duk randa Allah ya baka sa'a ba abinda za ka taimaka ma sai addinin Allah sawa'an ka kafa gwamnati ko baka kafa gwamnati ba aikin ka ya zama mai ya zamo ibada duk sa'an da kace ai mun aikin soja ba za a daina ba Najeriya ko mun yi ko ba mu yi ba ba za a daina ba in ba mu yi ba rabban mu duk sai arna su je su yi sai sun sun kama mu sun tsaya bara na shiga ciki dan na rage adadin arna duk sa'an da na samu mafiko na samu makami zan sai makama addini na wallahi tallahi da wannan niyya duk abin da kake yi Allah zai baka lada cikin Allah za ka shiga aikin ɗan sanda ne kasuwanci za ka yi ko mene ne ka shiga da wannan niyya to shi ne ka kamanta fadar Allah ɗaukacin sarki kul inna salati wa nusuki abinda kai ka sani kenan musulmin yau abin da ya sani yayi sallah yayi azumi zakka ma sai in ya ga dama yayi haji don a ce masa alhaji amma inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati innan babu su ba ba su ba na Allah bane ba zai iya kamata cewa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul abin ake nema gare ka kenan ya musulman Najeriya yan boko ne ko ƴan arabiya ne ko ƴan islamic studies ne ko ƴan hausa ne Abinda yake wajibi ne ko ka yarda ko baka yarda ba wata rana za a da kai wallahi tallahi wata rana sai an tsaye da kai ai maka hisabi wannan addini da manzon Allah ya kawo maka jin rayuwarsa na jin daɗi ya rabu da su ya shiga cikin rayuwa masu wahalhalu dan ya kare wannan addini ya zo maka kada ka mutu kana ba maguji nan wannan addini ka ce kai ba ruwanka da shi saboda kana son wai ka kafa duniya ba sai Allah ya gana maka kafa duniya ba ka shiga da niyyar taimaka ma addini ko ko ka shiga da niyyar taimaka ma duniya sai Allah ya ga dama sa'annan kai ya kafa musu Allah yana kallon ka kai kawunka ran da ka shiga mota zaka je wurin siyasa ko zaka je kasuwancin ka ko zaka je kulla wani abu Allah yana kallon ka kuma sai ya ga dama fa zaka dawo inda ga dama ba wallahi tallahi ba zaka dawo ran da ka shiga jirgi zaka je siyasa zaka je kasuwanci zaka je menene da menene Allah sai yana kallon ka kuma sai ya ga dama ka dawo amma ba zaka dawo ba ran da kashi ka zo ɗakinka, ka ka gama abin da kake cije, duk kashi ka kwanta ka ɗauki kuma ya fi ka sarfi kai bacci Allah fa yana kallon ka cikin ya ga dama za wai gari in ba ka wace kawai gari na jira. yanzu rayuwa tana tafiya ne a guje sabubba na jin daɗin rayuwa sun yi yawa sai suka zama kuma sabubba na rashin jin daɗin rayuwa duk abin da yake saurin biyan bukata wannan abin ya fi saurin kai mutum lafiya mun gane ko da su za ka zariya za ka nuna ka yi tafiya a kar ko ka hau jaki kwana nawa za ku yi ka ka sha wahala sai ka shekara hamsin talatin kana cikin lafiya yanzu sai ka shiga mota shi tafiya ɗaya ka je ka dawo to mota kuma ta ɗaure ka fi sai ka kashe kowa mota kuma za ta ɗauki awa ɗaya awa biyu sai jirgin sama minti talatin ya kai ka dawo minti ta duk ayyuka yanzu na wahala ba a son su sai aka kawo maka lantarki a gidanka a ɗakin ka yanzu yanzu ka sa da komai yayi rana ɗaya kana taba kuma sai lafiya duk abin da yake da saurin yin bukata kuma yana saurin kai ka lafiya yasa ba abin da ake bukata sai ka kyauta niyyarka ka kyautata aikinka za ka shiga siyasa za ku kafa siyasa musulman arewa ka manta da cewa da ku yi siyasa wani ya zagi wani wani ya zagi wani ba wanda bukata sa ta biya kuma Allah yana kallon kowa kuma inna rabbaka labil mirsad Allah yana da ku kowa ka gama abin da ke ci ka dawo za a shiga siyasa da niyyar kowa ya ta zamo zan yi taimaka ma addini yaya za a yi siyasa faki ɗaya siyasa ɗaya aka kafa kowa ya shiga ciki ya je zabe musulmi na kwarai wanda zai taimaka ma addinin Allah zai taimaka ma eh, adalci zai hana zalunci a doron kasa in ba siyasa ɗaya ba ce wannan an kafa wannan an kafa wannan an kafa wannan an kafa abin da yake wajibi ne akan musulman Najeriya baki ɗaya da sarakuna da malamai da 'yan kasuwa da sojojinsu da 'yan sandansu da 'yan duk baki ɗaya addu'a za su tattauna yaya za a yi a samu maslaha cikin wannan al'amari yanzu in za a yi a haduwa bangare ɗaya a zabi wanda ake so sai a yi in ba zai yiwu ba sai a kasa mutane ku wani da wani da wani ku je ku shiga wancan siyasa wani da wani da wani ku ku shiga wancan siyasa wani da wani ku ku shiga wancan siyasa menene ya kawo haka saboda duk siyasa da ta kafa gwamnati matukan kuna ciki ba za ya gallaza ma addinin ku ba ɗan ku ƴaƴan halal mun gane ko duk siyasa da ta kafa ta kafa gwamnati matukan kuna ciki dama ba ka shiga dan kai maslahar ka bane ka shiga wancan bangare ni na shiga wannan bangare kai kana cikin wannan bangare kana kiyaye maslaha ta ni ina nan ni ina wannan siyasa ina ke maslaha ta kai kana cikin wannan ma haka wancan ma haka har abada arnanci kafirci ba zai rinja musulunci ba saboda kowa ya tuda rigan da yake ciki na shakiyanci na kiririta na san kai na sata na barna na san tara duniya an ga duniyan ko ka tara ta ba daɗi ne da ita ba sai ka tafi ka barta to yaya za a yi bar a taimaka ma addinin Allah yadda siyasa da za a yi kenan lalle ne sarakuna su har kawunan su malamai yan kasuwa sa'annan sojoji da yan sanda matukan musulmi ne kai wajibi abin da ya kamata a yi kenan ta yadda za a ba za a samu baraka ba kada wani musulmi ya zagi wani kada wani ya sa a kashe wani wannan ya zai tara yan daba a je a kare dan uwansa musulmi a yanka shi a kashe shi za ku zo ku ji abin da aka faɗa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam don kana wannan siyasa wannan na wancan siyasa an tashi an fada da dare sai ka ba yan dabanka yan tauri ka kuɗi naira biyar biyar a je a kashe wani su wani ga dukiya ce a'a an sai ranka ne ba dukiya ake so a kawo mutum dan adam a yanka ina za a zama lafiya duk sa'an da aka yi sakaci wannan siyasa kuma ta dawo wallahi kowa sai ya ɗanɗana kodarsa farko dai abin da ake so ka tabbatar bukata ka ba za ta taɓa biya ba har ka gama rayuwar dan Allah ya hadice ka ne dan ka bautata masa sai ka ce a'a duniya kake so to annabi Yusuf da yayin mulkin ya gama sai ce rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith ga ilimi ga sarauta ga annabci ga mulki goma da goma kenan sai dubu sun taru sai an gata فاطر السماوات والأرض ينا توسلي كنا يا الله ومهل السمي دكتا anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai kaɗai ne masoyina majibincin al'amarina duk abokan nan business kudu za su yi su barka duk waɗanda ake kulle kulle da su wallahi tallahi kudu za su yi su barka anta waliyyi fi dunya wal akhirah bayan mulki da sarauta da annabci da manzanci da ilimi abinda annabi Yusuf arzikin da yake roka wurin Allah yake tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin wai Allah ka kashe ni halin kasancewa ina musulmi wannan musuluncin da 'yan uwa suke gudu ba sa so yana fata musu rayuwa yana dagula musu ya hana su cin giya ya hana su cin riba ga ƴan mata ya hana su ga san zuciya duk addinin musulunci hana su wai ya gallaza musu ya takura musu yasa suke baya baya da shi wai ya ɓata musu annabin Allah yake tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ka shigar da ni cikin bayin Allah na gari ba miyagun mutane ba wanda za su su kukulla maka business ne zalunci ne kwace ne a kulla wannan a kulla wannan wai dan a ji dadin duniya mutuwa na zuwa kowa sai ya da baya ba wanda zai yi sai eh ne kowa annabi yusuf ya ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ashe abinda ake nema cikin rayuwa shine ka bautata wa Allah har ka mutu kana musulmi kuma kana roƙon arziki Allah ya sa cikin bayan Allah na gari dan Allah da zalunci zaka samu wannan da rashin ilimin addini zaka samu wannan da rashin kulawa da addini Allah zaka samu wannan to menene ya saura maka in ka rasa wannan sai maguzanci shi yasa sai da kutubi yace al jahiliyatul qarni jahiliyatul qarni yace maguzanci na karni karni na asirin ma'ana duk abin da kasan turai ke ke gabashi da yammacin turai duk baki daya sunan shi maguzanci a cikin shari'ar Allah sunan shi maguzanci sunan shi jahiliya duk inda suka kai kuwa ba abin da za su samu shine bayan an gama shi kenan sai zai mutu ranar lahira ya so ya kunyata ta kai da kace ya fi ka ci gaba ya sai zai kunyata kai sai na na sumau aula naqil ma kunna fi asabi fa ai da muna da hankali ba mu samu kanmu cikin wuta ba to kai da ka bi sai kai yayi kenan sai ka san inda dare maka ko yanzu za a fara siyasa an san abin da ya kamata a yi ko za a yi siyasan gaba ne zage-zage ne kashe-kashe ne wace siyasa ya kamata a yi aikin lauya dai in ba ka yi aikin lauya ba za a yi in baka yi ba za a yi inda za ka je ka zauna za a kawo wani arne zai zauna to kana so ka karanta ka rage adadin arna sai ka shiga da niyyar cewa za ka shiga aikin lauya ne ba wai dan ya fi shari'ar Allah ba babu yadda za a yi sai an shiga an je an gyara a rage adadin arna a kasa ka shiga da wancan niyya duk abin da kaga ya saba ma shari'a ka tabbatar da cewa wannan ya saba ma shari'a ba daidai bane in ya zama lalle ne ba daidai bane ka tabbatar da ba daidai bane shari'ar Allah ita ce daidai duk sa'an da ka samu daman kai gyara kai iya naka gyara ka za su yi za su yi maka taya ne za su yi menene manzo Allah yake man taraka shay allam yatruku illa lillahi awadahu Allah ba huwa khairun minhu manzo Allah yake duk wanda ya bar abu saboda Allah zakin Allah ya bari Allah zai musanya masa abin da haka aikin soja in baka shiga aikin soja ba za a ci gaba da yi za a kawo kasarka za a kawo arna sai ka je ka shiga dan ka sha ka tare addinin Allah ba don ka saci dukiya ba ba don ka gina kanka ba a'a dan ka gina addinin musulunci duk abin da kake ci Allah yana kallon ko ka ce ba za ka tare addini ba bukatar nan da kake so ba sai Allah ya ga dama in Allah bai ga dama ba za ka yi tilasta Allah ba duk kai kawonka da kake yi Allah yana kallon ka sai ya ga dama za ka kai sai ya ga dama za ka wayi gari haka aikin ɗan sanda haka aikin mobile haka aikin menene to haka kasuwanci haka siyasa ba a ce suna tafiya kan shari'a ba ce a'a shari'a musulunci ba wauta ba ne hankali ne yace irtikabu akhaffu zararain hmm. jaiz akwai ka'ida cikin usulul fiqh hmm. barna ke ka zo ba yadda za a yi ga barna ga barna ba ya ba makawa da za a yi kauce musu shi shikenan waye ke sun barna ba yadda za a a kauce musu tilas a ɗauki ɗaya a ciki shari'a ta ce an baka izini ka duba barnar da ta fi kankanta ba ta da yawa zai ka ɗauke ta saboda ne a kauce ma barna musu yawa shine aka ce irtikabu akhafu dararaini jaiz amma abin da shari'a ke so a tabbatar da maslaha ɗari bisa ɗari in yayi in bai yi ba shi ya ce musulmai su zama wawaye ba san abin da suke ci ba a'a kowa ya san abin da yake ciki abin da ake so su samu mutane imani a zo a ɗauki siyasa da babu gaba babu kashe-kashe babu zage-zage babu karna a ciki kowa ya shiga ciki ne don ya kare addinin musulunci in ka kafa daula ina ina jin daɗi in ni na kafa kai ma kana kana jin daɗi dan ba na shiga ne dan na kare kaina da matata da iyaye da iyalai na kadai ba da mukarrabai na a'a dukkan musulunci addinin musulunci ake so a kare to dan Allah in ka shiga siyasa da wannan ko kai dan siyasa ne kai soja ne kai duk ran da mutuwa ta zo ahlan wa salan ba abin da ya ma zafi mun gane ko yastambitunahu ay yastakhrijunahu suna fitar da shi hasiban ai inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba ai Allah madaukakin sarki hasiban ai kafiyan ya isa maridan in yad'una wa in yad'una illa shaytanan marida ai ba komai kike kira ba sai dai shaytani fandararre fala yubatti kunna battakahu ay qatta'ahu fala yubatti kunna ay wala yuqatti'unna ai zai yanke ومن أحسن من الله قيلا يتي قيل والقول واحد ثم أنا تبع yace tubi'a ala qulubihim ay khutima an yumki zukatansu babu yace babu wani babi wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam duk wanda ya kashe mumini da gangan Allah ya ce sa wutan jahannama yasa inda an yi wancan siyasa an yi to ba ka da yadda za ka yi fa sai ka fama sai ka san yadda za ka yi ka gyara tsakaninka da Allah amma wannan siyasa har in ta zo kuma kai da gangan ka tsara da gangan kan ganganci wallahi tallahi duk wanda ya je lahira Allah yana da inda zai fara ba wanda zai je lahira a ce Allah ya rasa inda zai yi da duk halin da ka zo irin halin da ka zo da shi lahira Allah na da inda zai da kai yana da inda zai saka ya zai ce wa man yaqtul mu'minan man ismu sharti duk wanda ya kashe mumini muta'ammidan halin kasancewar shi da gangan ay amdan fajza'uhu jahannam sakamakonsa shine wutan jahannama amma قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال إتناج سعيد بن جبير ينا فدرسي ayatun ikhtalafa fiha ahlul kufa yace wata aya ce mutanen kufa suka yi sabani a ciki fa dakhaltu fiha ila ibn abbas yace sai na shiga wurin habrul umma babban malami abdullahi dan abbas na nace ni ji fasa altuhu anha na tambaye shi nace gashi wannan aya malamai sun sabani wannan yace kaza wannan yace kaza fa qala sai yace nazalat hadhihi al-ayatu yace wannan aya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam yace wannan aya ta sauka hiya akhiru ma nazala Wama wa ma nasafaha shay'un yace wannan aya tana cikin ayoyin karshen ayoyin da suka sauka babu wata aya da ta zo ta soke wannan hukunci babu yace wani babu ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا كدك سيما لمن ألقى إليكم السلام وأن يحدث السلام عليكم وتي لست مؤمنا كيف مؤمن بني السلم والسلم والسلام واحد فوق السلم والسلم والسلام يجي دم نفس عينه قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا قال قال ابن عباس يتي عبد الله بن عباس زي بين السبب معنى wannan aya da sababin saukar wannan aya shine sai yace كان رجل fi gunaimatin lahu yace wani mutum ne yake cikin tumakansa fala yaqul muslimuna sai musulmai suka je suka tarar da shi faqala sai ce assalamu alaikum sai ce musu assalamu alaikum faqatalu shi suka ce ai ba mumini bane sai suka kashe shi wa akhadhu matahu, sai suka ɗebe dabbobinsa fa anzalallahu fi zalika ila qawlihi arabal hayatid dunya tilkal gunaimatu sai ce sai Allah ya saukar da wannan aya wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna aradal ayatid dunya قال قرأ ابن عباس السلام السلام كو السلم قال ربنا قرأ ابن عباس السلام يتي عبد الله بن عباس يتي ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام babu qawlihi yace babin fadar Allah madaukin sarki la yastawi alqa'iduna min na wal mujahiduna fi sabilillah yace ba za ta zama wa daidai ba waɗanda suka zauna da waɗanda suka je yakin Allah da wanda suka ki ba za su taba zama wa daidai ba sai dai inda uzirine ne uzuri da shari'a ta baka izini to shine wannan ba ka da laifi قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي انه راى مروان بن الحكم في المسجد يتياغ مروان بن الحكم في المسجد fa aqbaltu hatta jalastu ila jambihi yace sai nazo har na zauna kusa da shi fa akhbarana anna zaid ibn sabit akhbarahu sai babu labari yace zaid ibn sabit ya bada labari yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amla alaihi manzon Allah yana masa imla'i yana faɗa aya ta sauko manzon Allah na fada sakatarin sa na rubutawa shine zaid ibn sabit la yastawi alqa'iduna min almu'minina walmujahiduna fi sabilillahi manzon Allah na yi masa imla'i yana rubutawa suna kai nan la yasawi alqa'iduna min almu'minina wal mujahidina fi sabilillah faja'ahu ibn ummi maktum sai ga abdullahi ibn ummi maktum al'ama ya iso wurin dab da kaiwa wajen wannan aya wa huwa yudilluha alayya sai ce halin kasancewa manzon Allah yana yin imla'in wa'annan ayoyi qala da Abdullahi dan ummi maktum ji an ce la yastawi qa'iduna min al-mu'minina wal wal mujahidu fi sabilillah shi kuma makaho ne ba zai iya tafiya ba sai yace kana sai yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law asfi'u al-jihada la jahati da da zan iya yin yaki da na je nayi yaki wa kana a'ma shi kuma makaho ne fa anzalallahu ala rasulihi sai yana fadar haka sai Allah ya saukar da aya sanadiyan Abdullahi dan Mutim ibn Umm Maktum al-A'ma haka wa'an su kuma darajar da Allah saboda sanadiyyar su Allah ya saukar da aya daga sama ba bawan Allah bane na gwara ba waliyi bane Abdullahi ibn Umm Maktum al-A'ma shine Allah yake abasa wa tawalla أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من كاغنيكو عبد الله بن أم مكتوم الأعمى كنا شيني سندية الله يتوكد وانجزو أبس وتولى mun gane ko ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya damu da manya manyan Quraishawa da manya manyan mutane waɗanda yana ganin manzon Allah na gani in ɗayan su ma ya musulunta za a samu alheri da yawa ga cikin musulunci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada Allahumma a'izz al-islam bi ahadi bi ahadi al-umara eh, inda ya Allah madaukakin sarki ka ɗaukaka addini kuma jama'a in ɗayan sai musulunta za a samu karfi a cikin musulunci manzon Allah yana cewa Allahumma a al islama bi a al-umrayn ilayya to da Allah ya ga dama zalika fadlullah yu'tihi man yasha sai zabi Umar ibn al-Khattab bi amr bin Hisham ya zamo ya mutu yana ne yana kafi to wa'annan manya manyan mutane da suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana sai ya shawo kansu yana sai ya shawo hankalin su yana kyauta da to sun musulunta addinin musulunci zai samu daukaka dan abdin musulmi yana son ya ga wanda zai sa addini ya samu daukaka ya samu daukaka in Abdullahi da Umar ne ya zo sai ga kaman manzon Allah bai damu da shi ba kaman bai kula da shi ba saboda ne sai shine sai Allah ya saukar da aya yace abasa wa tawalla يا قاته التلفا يا كود التلفا سبود من جاءه الأعمى سبود مكاه يا ذو مثل وما يدريك لعله يتذكر أو يذكر فتنفعه الذكرى من قال يقول باقي فلابا وما يدريك لعله يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه كلا haka kenan ko shine Abdullahi dan Ummi Maktum al-A'ma duk sa'an da ya zo rin manzon Allah sai manzon Allah ce marhaban biman atabani rabbi bihi yake maraba da wanda ubangiji na ya zarge ni saboda shi kaga ya rawu miki kuma ta dauka marhaban da manzon Allah waye zai iya yin wannan sallallahu alaihi wasallam to shi wannan Abdullahi dan Umar Mas'ud al'ama wata rana manzo Allah ta baki shine jagora a Madina za a je wani yaki Wata sauran cikin Madina sai aka nada masa aka danka masa tuta kafin a dawo to da yazo aka ce la yasu la yasu al min al-mu'mina sai ce ya manzo Allah da zai iya yin yaki da nayi yaki manzon Allah na yi masakatarin sa imla'i ana rubuta wannan aya yace man cinyar na kusa da cinyar manzon Allah sallallahu alaihi balama sai ya ji nauyi ana saukar da wata ayar kuma saboda nauyi inna sanulfi alayka haular safila haka aka ce inna sanulqi alayka safila ya sa aka ya yahya khudh ya bi ya yace da aka saukar da wannan aya sai ya ji nauyi har ya ji tsoron kan ya ta sage ta sage ta علي حتى خفت أن ترد أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله في الله مدعوكين سركي يسوكر دا آية غير أولي الضرر yake ban da waɗanda ba su da lafiya masu uzuri kenan Abdullahi da Umar Maktum al yana da daraja kenan ko ayoyi nawa sura aka sauka saboda sanadiyar sa ko ga wannan aya kuma ko amma makaho ne kuma talaka ko abinda ake so zuciyarka ta zamo ta tsarkaka zuciyarka ta zama ta tsarkaka duk inda gangan jikin kai kai da kyau da daukaka da karfi da lafiya wallahi matukan zuciyarka ta tsarkaka da imani ba a banza a wuce mutum yasa manzo Allah ce wa inna fil jasadi mudgha idza salahat صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ko likita in ka je da zazzabi farkon abin da zai auna zuciyarka ya take bugawa ya yi sama ko ya yi sassa ya yi daidai ko yana sama ko yana kasa sai ya tabbatar da wannan sa'an nan wannan gangan jiki da kake gani ba shi ne ta muhimmanci ba wallahi in ka so ka sa maka askadi in ka so ka sa wurjiya in ka so ka hau ka ka hau mota ka sai abin da ke yi wallahi tallahi wata rana ya zama abin tsufa ba ka da yadda za ka yi ba ka da yadda za ka yi shi wannan ruhi shi ne ɗaukaka shi ne wani ɗan wani ɗan wani in ka ana wani ɗan wani ɗan wani yana nan kenan ran da aka zare shi shi kenan ka zama kuma ne matacci sai yadda aka yi قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين دعك سوك دولنا آية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا كما زعل الله سكت رسول زيد فكتبها فيربطها فجاء ابن ام مكتوم سي عبد الله ابن ام مكتوم يزو فشكا ضرارته سي زي كاو كوكان cewa shi mara lafiya ne makaho ne ba zai iya zuwa yaki ba da zai iya zuwa yaki da bai zauna ba zama anzalallahu sai Allah madaukake sarki saukar da aya ghayra ulil zarari aka cire su aka tokunce su قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا سيسي من ذا الله كده أكثر قد أنها من ذا الله كثير والي فجاءه ومعه الجوات واللوه سيزو ينا تاريد تودا دا اللوه أو الكتف كفوة اللوه كافدا دبا فقال اكتب كربك لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم لو كتن من ذا الله يكي ونما لنا باين اكو عبد الله بن ام مكتوم باين فقال يا رسول الله يكي يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم انا ضرير في مرة لا مكاهوني فنزلت مكانها nan da nan sai aka saukar da aya la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayra uli dharari wal mujahiduna fi sabilillah wannan ko sai aka shi shine sanadiyyan yin wannan ka san Allah ya dauka shi kenan Allah ya karrama shi ya martaba shi قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره وحول السند قال وحدثني اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الكريم ان مقسما مولى عبد الله بن الحارث مقسم مولانا عبد الله بن الحارث اخبره يا باشا الاباي أن ابن عباس رضي الله عنهما يتي عبد الله بن عباس الله يكرم مسا يدايتي أخبره يا باشا الأبار لا يستوي القائدون من المؤمنين an badirin wal kharijuna ila badr yace ai tafiyar ya zuwa yakin badar ne sanadiyan wannan yace ba za ba za su taba zamowa daidai ba wanda ya shirya ya kinsa ya fita zuwa yakin badar da wanda ya ci zuwa da gangan babu wani uzuri babu yace wani babu إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن الذين توفاهم الملائكة للي واندى ملائكة كتسو قالوا ظالمي أنفسهم su suna suna halin kasa suna masu zaluntar kawunan halu a ce fima a cikin wani hali kuma sun ce halu kunna mustad'afina fil ard sai ai mu rauna na ne ba mu da iko mun samu kanmu tsakanin kafirai ne yaya za mu yi in ba da su ba za ya hulɗa ba in ba da kaza kaza kaza kaza ba wannan duk zuciya ne duk zuciya ce in kana da ra'in zuciyar kana da imani cikakken imani ka san yadda za ka yi hulɗa da shi ka bayyana masa kana tare da shi yana taimaka ma addinin ka kai ma kana taimaka ma addinin ka mm. amma kai ka zo ka ce ai ku ba ba ku damu ba ko duniya kuke so ko mulki za ku kafa to ku fara an fara surutai tun daga yanzu an fara shiga gidan rediyo an fara menene da menene ba Allah madaukakin sarki yana ce musu awala rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna walahum yadhakkaruna kullum Allah na saukar da aya yana jarraban ku kun yi kun yi abinda kake so bai samu ka kafa gwamnati ka zama shugaba ka zama menene ka zo ka sauka ko aka sauke ka ko kana kan har ka kan mulki har ka mutu bukata ka mata biya ba abinda kake so cikin zuciyarka din nan ba za ka taba samun shi ba yasa dan adam ya tabbatar da cewa in ba addinin Allah yake taimakawa ba wallahi tallahi ya tabi abinda duk kake so din nan ba za ka taba samun shi ba abinda dan adam ke so dawwama kuma ya san cewa ban da Allah ba da wamanni ya san cewa ban da Allah ba da wamanni to ce duk mai neman wani mai neman kuɗi mai neman wani abu irin kowa wahalarsa ba ta kai mai neman mulki ba mai neman mulki ko ya samu ko kar ya samu in ya samu bayan ya samu me yake nema dawwama ya dawwama kan mulki to da ana dawwama kai zaka zo ka tarar da kujerar kai ne farkon sarkin ko shugaban a duniya ba ɗansu ne suka sauka ko suka mutu ko aka sauke su kai ka zo ba to su ne daga kansu sai a dawwama akwai hankali a cikin wannan قالوا فيما كنتم cikin wani hali kuka fashe kalu kunna mustadafina fil ardi sai mu rauna na ne ba mu da iko qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha a kasar Allah duniyar Allah tana da yawa inda aka filasta ka aka hana ka yin addini sai ka tashi ka je inda zaka samu daman yin addinin Allah duk inda ka je Allah na nan inda kake ganin kana jin daɗi in ba nan ba kasuwanci na ba zai yi ba ba zan samu dukiya ba wannan kasan ba ita ce za ta baka kuɗi ba ba ita ce za ta baka dukiya ba ba ita ce za ta baka mulki ba Allah madaukakin sarki yana kallon ka ne in ya ga dama zai baka kuma duk inda kake Allah ya ga dama ya baka zai baka kuma duk kai kawunka Allah yana kallo sai in ya ga dama za ka kai قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بأس تزامن الفتنة كينا Allah kiyaye. Amin. Mutanen Madina aka lazumta musu sai ku cire waɗansu sojojin yaki za a je a yaki. Faktu tibtu shi sai ce sai aka saka ni ina ciki. ولقيت إكرمة مولى ابن عباس sai na hadu da ma maula ibn abbas fa akhbartuhu sai na bashi labari to gashi zamanin ibn zubair kenan ko gashi nan za a je ayi yaki mu a madina ake mu mu fita kuma wa'annan za mu je yaki aka ce mu ina cikin wa'anda za mu sai ce a a kada ka je fitina ce an zalika ashadda mana hali an zalika ashadda nahyi kuma qala sannan ce akhbarani ibn abbas yace abdullahi dan abbas ya bani labari yace annana min al-muslimina yace wa'ansu mutane cikin musulmai kanu كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين sai su kasance tare da kafirai suna yawa suna daka yawan kafirai ma'ana kafirai suna hulɗar su ku musulmai ku je ku shiga ciki ma'ana kaman kun kara yawan su kenan kowa ya san ku sai tsammani yawan kafirai ne على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم فيرمى به فيصيب أهله إن أكجي أنا ياكي لأن هرب سبيا سيجي سيتجي تسامو أي سكين مسلمين سيجي مؤمنين كل سنجي سيجي سكين رندل أي سكين تاري تارون كافرين فيقتله سيبوتي aw yubrabu fa yuftalu a aje abu a shi ba fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da innal ladina tawaffahum al malaikatu zalimi anfusihim wa'andan da mala'iku suka kace su sun zalunci kawunan su aka ce kada ka je ka ƙara ma arna kafirci yawa aje a zamo karkashin tuta daya na musulunci karkashin tuta ɗaya na musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai an karkaru karkashin wannan tuta sa'annan su arna da kansu za su san ashe za su san cewa ashe da bata lokacin su ke ashe alkhairi da aminci da adalci da zaman lafiya duk yana cikin musulunci rawahu laifu an abin aswad Illar المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة sai aka toga shi aka ce sai dai raunana na maza da mata da yara waɗanda suke la yastati'u la yastati'una hila ba su da wata dabarar da za su yi ba su da yadda za su yi ba su da halin da za su tashi wala yahtaduna sabila kuma ma ba su san hanyar da za su fita daga Makka zuwa Madina ba قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال يتي كانت أمي ممن أظهر الله عبد الله بن عباس في ما يجيتا تنا cikin wa'anda Allah ya karbi hanzarin su babu qaulihi yace babin fadar Allah madaukin sarki fa ulaika afa Allah an yafu anhum wa kana Allah afuwan ghafura yace wa'ancan Allah waɗanda ya zamana da suka musulunta sai suka yi ɗan jinkiri ba su yi hijira ba ba wai ganganci ko son kafirci ba ɗan jinkiri suka yi Shi ne sai ke fa'ula'ika asallahu an yafu anhu Allah zai musu abuwa wa kana Allahu afuwan ghafura Allah madaukakin sarki da ya kasance bai gushe ba diman wa da'iman afuwan mai yawan afuwa ne ghafuran mai yawan gafara ne قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان أن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم ينا صلى العشاء إذ قال سيتي sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya yabe shi kuma qala sa'annan sai ce qabla an yasjuda kafin yayi sujada kaga wannan ya kawo ke sallar isha da manzon Allah ya dago daga raka'a ta karshe ya ruku ya dago kafin ya je sujada yace Allahumma najji ayyash ibn abi rabi'a Allah ka tsirar da ayyash dan rabi'a dan abi rabi'a allahumma najji salamata bin hisham allah ka tsira da salamata bin hisham allahumma najji al-walid ibn al-walid Allah ka tsirar da alwalid dan walid Allahumma najji almustad'afina min almu'minina Allah ka tsirar da raunanan mu'minai inda aka fi karfi su ana zaluntar su Allahumma shud wa ataka ala mudara Allah ka tsananta kamun ka akan kabilan mudara Allahumma ja'al ij'alha sinina ka sin yusuf Allah ka jarrabe su da fatara da fari ta shekaru bakwai kamar shekaru bakwai na zamanin annabi Yusuf to abin da ake ciki kenan ko wane ne kai wata rana sai ka fake a cikin wa'annan abu sai an fi an an zalunce ka ba ka da yadda za ka yi ba ka da yadda za ka yi ba ka da abin da za ka kama karshen dare sai ka tashi tsakaninka da Allah ka yi nazar abin da Allah ya hore maka a uku ne a biyar ne a bakwai tara goma sha ɗaya karshe na karshe wutiri kenan sai ka daga hannu kana ta addu'a kana ta addu'a rabbi inni mazlumun fantasir rabbi inni mazlumun fantasir rabbi inni mazlumun fantasir ya Allah kaza kaza duk abin da za ka roka na'urar Allah sai ka roke shi in baka iya larabci ba sai kai sallan ka har ka gama kana gara ida da sallah sai ka daga hannu ya Allah madaukakin sarki ya ne kowa mai komai ya ne iko ya ne iyawa kai kai ma ka yabi Allah madaukakin sarki sannan ka ce Allah kana kallon an zalunce ni Allah kana kallon an fitar na Allah kai ne gata Allah kai ne kaza kaza kaza Allah kai kaza in kuma wani al'abu ne kake nema Allah ka saukar da alheri ka saka mu Allah ka saukar ka shayar da mu Allah kai mana duk duk ka roki Allah madaukakin sarki kana yi kada ka gaji kada ka taba tsammani cewa da kai shi nan da an waye gari sai ga bukata ta biya a'a baya nuna haka. Allah ya karbi addu'arka kuma Allah yana so ka da alkhairi sai ya rike Allah yana son ya ji muryarka kullum yau kai gobe kai jibi kai gata kai shikenan wata rana sai ga Allah zai biya bukata ba lallai ne kana fara sai ka bukata ka tabiya ba a'a sai ai kwana uku sai ai mako sai ai wata sai ai shekara wane ne mafi annaba annabin Allah da mataimakin shi kad ujibat da'watukuma da suka ta bugawa suka ta yi sai Allah ke to kad ujibat da'watukuma an karbi addu'a ku an waye gari ku je ku karba fastaqima kad ujibat da'watukuma fastaqima saboda haka ku miƙe ku bi hanya mai kyau wala tattabi ali sabila allazina la ya'lamun annabin Allah kenan da waziri wa da wa kenan wa da wani ne ke wannan annabi Musa da wa kaji annabi Musa ulul azmi min ar-rusul sai da aka ta aka ta roƙon Allah aka ta yi annabi Musa ne ya sana a kan kasuwa siyasa yake yake addinin Allah yake yara abin rayuwarsa kuma abin da yake nema shine addinin Allah ya ɗaukaka amma sai da ya dinga addu'a yana ta addu'a Allah ya ga dama don Allah shine ala kulli shay'in kadir shi ujibar da wasu kuma addu'an da kuka yi an karba amma fa fassa ima ku miki hatta hanya kada ku kawo ashe arziki ne wurin ka alheri ne Allah ya karbi addu'ar kai da ya karbi ya biya bukata ka bukata ta biya shi kenan sallar musalli li amrin kana yatlubuhu lamma quli qala la salla wa la sama sallar musalli li amrin kana yatlubuhu yana salla ana qiyamul laili itikafi tahajjudi menene da duk abin da yake so bukata ta biya da ya samu abin da yake so da an dauke shi appointment ya zo a location ne kwangila shi kenan kuma an manta kuma da Allah shine suka ce sallan musalli ne amrin kana ya lubuhu lam bukata ta biya shi ke nan kuma zai ga yana sallah yana bata lokacin da ma akwai bukatun ne ka so shi shi ka da Allah ko in an biya masa to ba biya masa ba babu qawlihi babu fadar Allah madaukakin sarki wala junaha alaikum in kana bikum adam min masarin aw kuntum marda an tabu aslihatakum yace babu laifi a akan ku in akwai cuta ko kuwa ana ruwan sama mai tsanani za ku cutu ah, ko ko marashin lafiya an tabahu aslihatakum an ba ku izini ku ajiye makamanku wannan ana magana ne kan salatul khawfi qala hadathana muhammad ibn qatil abu al-hasan qala akhbarana hajjaj an ibn jurayj qala akhbarani ala an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace in kana bikum adan min matar aw kuntum marda qala abdurrahman ibn auf kana jarihan yace ya kasance na da miki kurji ne babun yace wani babi ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ويستفتونك في النساء suna yi maka fatawa suna tambayanka dangane da sha'anin mata wajen gado ko wajen menene a ce sha'anin mata tantini ne yake zama wa muskila ko da'iman sai an ga tambaya to menene kaza mace ya halatta kaza mace ya halatta kaza mace ya halatta kaza kulillahu yufikum fihinna kace ne da su banda Allah madaukakin sarki babu wanda zai kawo magana wacce zata ta rarrabe tsakanin mas'aloli abin da ya danganci mata sai Allah kadai Allah da hanyar manzonsa dabara ta da dabaranka azancina da azancinka azancinki duk wa'anda suke zuwa sai da ku ce za su ba ku hakkin mata wallahi tallahi kuna so ku jarrabe su gani ku ce mazan ku da ƴaƴan kuma maza da kan su zama musu aiki su ba su isasshen albashi gani ba maza da suka fito kan hanya duk aka samu aiki aka ba su sa'annan kuma suka ce kuma ku fito kuma kuka fito za ya samu mace daya biyu uku wannan sun mai kaza wannan an bata ofis wannan kaza su suna jin daɗi sauran dubanni da miliyoyin su kuma fa suna wahala suna wahala sannan tsarin rayuwa baya dacewa da halin ba yadda za a yi sai an yi don an samu kai an kowa ya samu kansa a hakanan ko amma ba wai dacewa yayi ba dan Allah ki ma kanki ku ki gani kin ce kin sai kin aiki sun baki albashi albashin da suke baki bukatar da yake biya sai ki ga da ke da albashin ki da ƴaƴanku duk cikin albashin mijinki kina karban albashi da ke da albashin ki da ƴaƴanki har da dan kwalin ki da a kofi ki duk cikin albashin miji ashe akwai wani sirri a cikin rayuwa mun gane ku mun ga wannan sirri sai Allah ya sa albarka mun gane ku kima kai da jaru da menene haihuwa nawa suke yi a shekarar yadda haihu daya biyu uku ba haka bane amma kullum aka tashi za a yanka raguna nawa shanu nawa bila adadi karnuka kariya za ta haihu guda nawa take haihuwa wa ya taba ganin garkin karnuka an kariya za ta haihu to ɗaya sai ta haihu goma goma sha uku kuma ba mai ci sai arna wa ya taba ganin garkin karnuka an ko saboda ba su da albarka ba haka bane وما يتلى عليكم da الكتاب في man النساء قال حدثنا عبيد عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها في انكر بدغنا عائشه ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن وأن ينأتي الخلاف العارض من جهة التقدير الحذف وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن أن تنكحوهن يا دنگنتي أبين ذا أبو أقدر وترغبون في أن تنكحوهن كنا شعور أوريك وترغبون عن أن تنكحوهن باكو شعور أوريك هذا هل بالعربي كده إن قدر رغب في كذا أحبه رغب عن كذا كرهه to sai ce wa targabuna an huhunna to sai malamai wanda suka tara wa targabuna fi an huhunna kuna so ku aure su wannan gadar wa targabuna an an huhunna ba ku da sha'awar ku aure su to ba hadisan guda biyu da sun zo bana na Aisha ba ta fassara ba mutum yana da marainiya a hannunsa kyakkyawa ce kuma tana da dukiya tana da arziki sai ga to a wannan sai a ce wa targabuna fi fi kenan ko ka gani gani ko kowa ne shi <laughs> Allahu da aka ce yana da maraina kyakkyawa mai dukiya sai suka ce fi an danke hunna to na wancan kuma yana da maraina mummuna kuma ba ta da kyau a kashafan wasu akila kashafan wasu akila balarabin kauye yake tafiya yanzu zai sai abu danin abu sai aka auna masa aka ɗebi mara kyau aka auna masa da aka auna kuma mai awon sai yake jin tsoron Allah duk da cewa mara kire ɗebo sai yake cika mu'udu ne sai da ke a kashafa wasu alƙila ni bummuna abu kuma ka kasa cika ma ma'awon mu da a kashafa wasu alƙila ba ni mummunan abu hatsi mara kyau kuma ka cika min mudu zalunci nawa ke ne wa targabuna an tanki hunna qalat عائشة نانا عائشة تقول هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها يتي مراي مريم يا تزمور مسو شيء تجبنت الأمر انت ووارثها زجاجيتا فأشركته في ماله سي تشارك أشلو تشارك أشلو فيها حتى في العرس هار تشتنغونا دبينسا فيرغب أن ينكحها wa yakrahu an yuzawwijaha rajulan sai to fa yarghabu an eh, wa yakrahu an yuzawwijaha rajulan fa yushriku fi mali bi ma sharakatu to ana wa targhabuna fi an tankihunna ne ko an an tankihunna a a shi baya sa'awa ya aure ta kuma baya sa ya auren ma wani saboda tana da dukiya ko ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته إن يأورا مواني والجم نجي كمان يدعي تتكي دا ذا تكي دا مشاركة تنجيك وانا ولي كما نجي يسمو مشاركة كنا فيعضلها sai ka ga bai aure ta ba kuma bai aurar da ita ba sai ya bar ta zaune haka nan ya ya matsanta mata shine al'azm fa nazalat hadhihi al-aya yace sai wannan aya ta sauka وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا to wannan kuma aya ka'ida ce shari'ar musulunci ta kawo Alkur'ani ya kawo ya halin zamantakewa namiji da mutum. duk yadda aka kai wata rana sai an ba daɗi wani a rashin sa'a wata rana ce ya yazo ya shiga a ciki to abin da ake yi ba taimaka mace dan ake yi ba sai a duba menene ya yafi maslaha menene yafi maslaha to abinda ake ake buga misali da shi a cikin wannan shine na na sauda matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta girma sai ta fahimci cewa yanzu dai kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya karkata zuwa gare ta da yawa sai ta fahimci cewa me yiwuwa wani abu ya zo ya faru to sai ta yi aiki da hankalinta da imani kaga yanzu ta girma manzo Allah ba shi da bukatar da yawa karshe me zai faru ba sai sake ta ba to ita kuma yanzu ta girma mai take bukata a cikin aure amma kawai da yake ba shi da bukatar aure tana da wata bukata ne matakan muhimmanci ta saura tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta bar duniya Allahu akbar ta sai da je zauna hanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya zo sai yake ta ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san yanzu na girma ai ba ni da bukatar ne <laughs> karka muke Allah zuwa abin da nake bukata kar a sake ni ka bani ina son na zamo matar ka hanna mutu duk sa'an da ta mutu tana matan manzon Allah ne makomanta aljanna abin da nake so shi in saura a karkashin igiyar auren har na bar duniya don manzo Allah da matan matarsa ba aljanna su hmm. abinda za a yi shi ne. wace na da girki kaza wace na da girki kaza na na aisha tana da girki kaza girki na na kara mana na aisha Allahu akbar an zauna lafiya Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta san manzo Allah ya fi san ya ga girkin Aisha ko to sai aka waye gari na Aisha za ta wace ta yi girki wace ta yi girki to na na Aisha za ta yi girki ta yi girkin ta sa'annan kuma ga girkin na saboda ta kara mata sai sai to shine na na aisha ce alfahari ta ce ran da manzon Allah zai bar duniya ranan girki na ne mallaka ta ba waɗanda aka ban kyauta ba Allahu akbar mun gane ko ma'ana ba wai wanda aka bata bane a'a na tafi ta ce ma'ana ranar ta ce. to shine sai Allah madaukakin sarki ce wa in mar'atun khafat min ba'liha nusuzan in mace tana jin tsoron mijinta zai ta yana tsage kai baya sha'awanta baya kaunanta mana ta yi masa lami kenan ko ba rayuwar ta da rayuwar ba ta da daɗi tana ganin tafiyar ba zaman ba ta jin daɗi au irada ko kau da kai shine suka ce an huwa tarafu anha wa man nafaka an shi ne ya dinga ɗauke kai bai damu da ita ba bai damu da ko ya bata abinci ba wa tarkil mawadda allati baina rajul wal mar'a wa iza'uha bi sababihi wa iradan ay khafat iradan wa huwa an yarda anha bi an yaqilla muhadathataha ma'ana al-i'rab shine kau da kai baya sha'awar ya rinka zance da ita hira da ita tari da ita an-nushud shine dauki kansa baya ba ta abinci bai fai damuwa da ita ba in ka ga haka to shine sai Allah ke fala junaha ma an salaha bainahuma wa sulhu khair al'umma ki ta ga haka abinda zai faru shine sai ki kalli wannan gidan da kike gida ne na mutunci mai daraja addini ilimi ɗaukaka akwai mutunci ana kyautata zaton bayan mutumin kirki ne to sai ki nemi a yi sulhu in ka karanta tafsirar qurtubi jirgi ko na nawa ne a suratul uh, nisa'i muke ko in ka karanta za ga ya kawo duk anwa'us sulh hmm. sulhu ya halatta tsakanin mutum da matarsa yace to yanzu abin da nake so ina son in sulhu kar kale ni na zauna gidan nan karka sake ni karka fitar da ni girki na na ba wacce ko ko a'a ni gidan mu akwai wadata na na sauke maka ba na bukatar ka ci da ni ko ko a'a yanzu ni na girma na ga baka sha'awa ta ma'ana na na na na sauke maka sai in kaga sai ran da kake bukata ta za ta zo a'a ka duk sulhun da za su yi ko ko a'a tsakanin ita da mijinta za su iya yin kowanne sulhu ko ma a'a zan baka kuɗi ka ba ko ko shi kuma yace to yanzu na ga fitina ta yi yawa tsakanin na ga kamar kin kin shiga damuwa kin shiga cikin damuwa ba ki bar na yanda na na na more rayuwa ta yadda nake so ga inda yake karkata to zan ba baki kudi kaza zan yi miki kaza zan yi miki kaza ki dan yin sun sauki duk sanan nake bukatar wacce sai na je in ta yadda ta karbi kudi wata shi nan babu haƙan ta bada da izinin ka kenan sai baka yi zalunci abin da ake so hakkinta ne sai ka bata in ya zama da ba za ka bata ba sai ka nemi izinin ta in ta ga dama ta baka kyauta to in ta ce a'a sai an yi min kaza sai an kai min mota sai an bar gida sai an kai ni haji sai an kai ni menene da menene sai an yi min kaza sai sai ka ce to shikenan Allah ya hore maka sai ka debo ka bata shikenan babu wata hujja da za a ce ka zalunce ta ko kai haramun ko kai mai kai menene amma hakkare na da ita karkashin mulkin ka karkashin mulkin ka take bar kai abin da ka dama kana zalunta ta yau gobe sibi, duk wanda ka zalunce shi dan kafi shi karfi wane ne sa Allah madaukake to shine aka ce sai su sulh wala junaha alaihima an yasalaha bainahuma sulha wa sulhu khair fi sulhu tsakanin su tsakanin shi da matarsa ta ce kare sake ta ta dauka ya fi maka kwana ko ko kare sake ta girkin ta za ka rama wane ko ka sake ta na ya maka kada ka kashe kudi a na, ina da hali gidan mu duk duk sulhun da aka yi aka ce wa sulhu khair wa qala ibn abbas shiqaqun ay tafasud tana gani za a samu baki tsakani da rashin zaman lafiya wa uhdirat al anfusu shuhha ai zuciya rai da'iman yana son ruwa yana son kai hu ashuha hawahu fi shay'i ya harisu alaihi yana son abu da'iman za ka ranka zuciyar ranka na son abu yana son duniya yana son tara kaza duk abin da ranke so baya so ya rabu da shi shine ce wata ruwa kan mu'allakati lahiya hiya ayyimun wala ta zawjin to Allah ya hana dan ba ka da sha'awar ta yanzu kai baka tattaro ta ta zama matarka tana jin daɗin rayuwa da kai ba kai kuma baka sake ta taje ta yi aure ba sai ka barta ka ta yi haka nan ita ba mace aure da jin daɗi ba ita ba ba take ba sakakka ba to har shari'a ta hana wannan mm. nusuzan ay bughdan gushi قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وان امراه خافت من بالها نشوزا او اعراضا قالت سينا عائشه تشي الرجل تكون عنده المراه متين ينا دمشي laisa bi mustaqirin minha baya jin daɗin rayuwa da ita bai fai son ta yana wajen ta ba bai fai son menene da menene da ita ba yuridu an yufariqaha yana ya yana son ya sake ta فتقول سيك أجعلك من شأني في حل أنا أعيش ولا مغنى أجعلك من شأني في حل yanzu dai abin da nake so wannan rabuwa da kake son mu yi ba na son rabuwa ina son nan matarka amma na yafe maka na baka halatta maka in ka ga dama kana bukata ta zaka zo in baka ga dama ba na yafe maka je wurin wasu فنزلت هذه الآية في ذلك جسعا لك كده ما تابي كو أكو كو هدو سيكا سامو كان wannan. in Allah ya hore ma kai mai hali ne wancan da baka fai son bukatar zuwa wajen ta ba sai kai wani abin da zaka dadanta masa na ka ta kuɗi ko kai mata ba yadda za a ce ba abin da zaka yi ka dadanta masa akwai abubuwan da zaka yi ka dadanta mata ko ita ko iyayenta dan ka kashe mata wannan ka rage mata wannan zafin da take ji to ke kuma duk sa'an da haka ya faru ba za ki ja ga ki ce a'a sai an da hankali za ki kasara ke din zai zai miki illa sai ki hakura da hali da kika samu kanki har Allah ya zai yaye miki amma har ka ce za ki tashi hankali to dama yana neman kai da kini ya za sai hakuri ko duk yanda akai yi tana da mutum guda biyu ko uku ko hudu wata ran abu ne na zuciya fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata amma dukkan sun san manzo Allah ya karkata zuwa wurin nana Aisha amma har abada babu zalunci wurin mazauni ne tufa abinci komai za a zo ayi wannan ba ka iya cewa ba za ka yi cewa ba za ka yi adalci ba kana iya yin adalci kowa ka yi abin da ya dace wannan ka bata wannan ka bata wannan ka bata abin da ya fi karfin ka shine karkatar zuciya ba ka da yadda za ka yi da wannan abin arziki ne Allah ya ba wacce ta ji karkata zuwa wajenta to yaya za ka yi sai kai manzo Allah ne zai raba musu duk kowa hakkinsa sai ce ya Allah madaukakin sarki ga wannan rabon da nake iya yi na yi adalci ya Allah kada ka rike ni da abin da ba zan iya yi sa'annan kuma wani lokaci kan samu kakan samu kanka yau wannan wani lokaci ga wacce ce ka fi karkata zuwa gare yi hakuri ke ma wata rana kina kallo sai ga Allah ya dawo da zuciyar bakai wacce kuma haka wata rana haka yake abubuwa ne na rayuwa in ba zama aka yi aka tantance aka tattauna aka darasa aka yi ilimi kowa komai yayi masa ba kowa sai samu kansa a hakan mutum yana da mata hudu wata rana zuciyarsa sai ta sasan masa baya bukatan wacce sai girkin wacce sai ranar girkin wacce yau wacce sai girki sai ga ran hankalin sai gobe wacce sai girki sai ga can hankalin sai a haka rayuwa ta to in ba mutum ya kware ya san ce rayuwa menene shari'a take so yaya za a yi a tafiyar da rayuwa ba to sai kaga fitintinu na faruwa zaman lafiya rashin zaman lafiya an zo ba ba za a iya zama lafiya ba ba za a samu zaman lafiya ba da ke da kuma tak da shi mijin baki ɗaya, kun samu kanku cikin wani hali ne da yake bukatar hakuri da imani da ilimi babu gidan da aka taba gina shi aka zauna da mutum da matansa da iyalansa akan soyayya kadai ba zai taba yiwuwa ba da soyayya da imani da hakuri da bin shari'ar Allah in ba haka ba zai taba yiwuwa ba wallahi tallahi sai ke dan ya wahal da kai wata rana sai ke dan ya sa ka ha gaba yau wacce ke girki sai ga ta fi taranka sai wacce da ba ta girki ita ke sarrafa dan ka je kai ne ka je kai su moga ko gobe wacce ke girki sai ga ya fitar da sai wacce to in ba ka san yadda zaka yi sulhu tsakaninka da iyalanka ba wallahi tallahi kana zalunta wace kana zalunta wace kana zalunta wace yau zalunci gobe zalunci Allah ya isa ban yabe ba ban yadda ba to ku da kuke ce mishi Allah wata rana Allah zai kama shi kuma ran da Allah ya kama shi kuma kuma kun kun ne kun shiga wuya to shi yasa yaya ake yaya za a yi da rayuwar da manta cewa sai hakuri sai imani sai aiki da shari'a sai kai zuciya ne ko to amma malamai sun tabbatar da ba sun ba da izini cewa yau wacce ke girki sai ka zare ka je wurin wata ka je kai hira awa ɗaya ce awa biyu ne ranar girki sai kuma sai ka zare waɗannan awa awa ɗaya ko biyu sai ka je kai wacce hira ko abin da in in lemu ka sha nan in shayi ka sha in saduwa ma kai da ita wancan ita ma sai ka je eh, lemu za ka sha in eh, shayi ne saduwa za ka yi to wannan ba sai suna da izini ba dan abin da kai ma wannan ka je kai ma wannan amma in ba haka ba ga inda za ka ba da ba da ka zo ka rama ba to sai ka nemi izinin ka in ta baka izini shi nan ta ce a'a ba zan yi ba sai ka bani kaza ko kai min kaza wallahi sai kai in ba haka ba ka dauki alhaji babu yace wani babu munafiqina fi في al الأسفل minan na, لا لا munafiqai suna fi darkin asfali minan na ai matsaloli ne daga kasa zuwa sama ana ce da shi daraja daga kasa ana zuwa sama sama'an sama'an sun magada ila sabi ana ce da shi darajat amma in daga nan ne zuwa kasa sai a ce shi da shi darakat ne ke nan sunan shi da hausa <laughs> eh kasa kasa karkashin kasa kenan eh. kaskanci ne ko shine ake ce ma iddarkil asfali minan na ma'ana munafikai suna can kasan kasa a cikin wuta saboda munafurci ba shi da amin lokaci ya yi wa kala ibn abbas asfarin nar ibn abbas yace jarkin asfar ay kafar cikin kan kasar wuta nafakan yace sarban ay rani قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابراهيم عن الاسود قال كنا في حلقه عبد الله فجاءه ضيفه حتى قام علينا to wannan hadisin sai mu barki zuwa gobe ko saboda kafin mu kara ta tafsir suratul nisa'i ba shi dai har yanzu dai ana bukatar ruwa Allah madaukakin sarki gari ya so ma hucewa kuma sai aka ɗauke ruwa har yanzu dai gonaki ba samu kasa ba ta sha ruwa ba ya Allah madaukakin sarki muna godiya da ni'iman da aka yi muna da ruwan da aka yi muna Allah kai ne kace la in ka shakartum la azidannakum Allah ga mun mun gode mun gode da abin da aka yi muna ya Allah mun yaba mun gode Allah ka tsara mana Allah ka tayar da mu tayarwa ne albarka Allah ka bamu mu abin da zamu iya Allah ka tayar da mu ne albarka Allah ka bamu ruwa ne albarka Allah kada ka bamu mu abin da ذكرتم اللهم اجنا فيمن عليك وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله